salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa tamtaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am kitabu kawai da kira bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa fadail al-wudu musabah al-wala amma fadail al-wudu fa sab'a amma musabah al-wala guda bakwai ne awwaluha mawdu'in tahir na bar wuri mai tsarki an gane idan mutum zai yi alwala ya samu waje mai tsarki ya yi alwala a gare shi wa qillatul ma'i bila hadd da karanta ruwa ba tare da iyaka ba kada yi ɓannan ruwa amma ko ba a yi ma iyaka ba gwangwani nawa za ka yi amfani da shi ko kuma ruwa gwargwaron abin da za ka yi alwalar da shi nawa ne kaga babu wanda ya iyaka kan wannan amma dai ka duba yanayin jikinka in yanayin jikinka zai iya ɗauka rabin gwangwani sai ka yi amfani da gwangwani ɗaya ka yi ɓanna in jikinka zai ɗauki gwangwani ɗaya sai ka yi amfani da gwangwani ɗaya da rai ka yi ɓanna a to almuhim dai ba a yi maka iyaka ba amma ana so ka karanta ruwa ɗin ka kai ɓanna wata tsiniya da yin bismillah shi ma yin bismillah mustahabi ne a wajen imamu malik amma wajibi a wajen imamu ahmad kuma du'a sannan sai addu'a wa ni Allahumma ja'alni min at-tawwabin shine ya Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba wa ja'alni min al-mutatahhirin ka sanya ni daga cikin masu tsarkake kawukan su wa ja'alni min ibadika as-salihin ka sanya ni daga cikin bayinka na gari kaga wannan wa ja'alni min ibadika as-salihin an ce ziyada ce eh. ko idraji ne wanda bai inganta ba an gane ka sanya ni daga cikin bayinka na gari wannan ziyada din baya cikin hadisi ingantacce ya ga cin abin da ya inganta Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni al mutadayyirin ya Allah ka sanya daga cikin masu yawan tuba ka sanya daga cikin masu tsarkake kawukan su wa qiyatu qabla da yin azwaki kafin alwala sun san samu ne azwaki a yi shi kafin alwala تكرار مبسوله مرتين أو ثلاثة ده ما يميت أبو wankewa, سو بيكو ko أبو to wurin da ake wankewa ana so ya zama sau biyu ko sau uku kamar fuska kamar hannaye kamar ƙafafuwa sannan ana so ya zama sau uku banda kai shi kamar kai <clears throat> sau ɗaya ne kamar imamu shafi'i shi ma ya riskar da kai ya dogara da wasu nusus na cewa shi ma kai ana shafar shi sau uku na fatan gano wannan to saboda haka shi a wajen imamu shafi'i shafan kai shi masu uku ne kamar yadda hannaye da fuskoki da kafafuwa suke an gane wannan ku kuma yana da su malikiya sun ɗauki wannan hadisin da ya kawo a matsayin shaz suka ce hadisin ya saba ma hadisan da suka zo akan cewa shafan kai su ɗaya ne shi wa imamu shafi ya dogara cewa hadisin bai saba ba ai ziyara su tuka kabula an gane ku na'am wata ya mu a da'i da ta mai ta gaɓoɓinsa da damai ta gaɓoɓi wato ma'ana mutum ya fara wanke dama kafin ya je hagu wata ya muni a za'i wa ina iya sannan ya damai ta ƙwarya ya sa ƙwarya a gefen dama an gani saboda ya fi sauƙi da da ɗiban ruwa ɗin musamman alwala sun ɗari a Najeriya a ai ba ko ɗaya ban san ko ɗaya daga cikin ba Najeriya ba wani babban malami da yake kai sai dai babban malami ga ganshi a cikin mazhaban malikiya sai kuma ga malamin da dukkan mazhaboban da yana tare da su sai dai kawo misra misra akwai malikiya akwai shafiya har hannabiya suna da shi الأخضري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم جماعة idan kun kasance jama'a al'afdal lakum an tuqaddimu wahidan abin da yafi dacewa da ku ku gabatar da mutum daya ya cika muku sallah na'am wa idza zada al-imam sajdatan salisa idan liman ya kara sujada na uku mai kun sujada bi ake a kowace raka'a ko hmm. sai liman ya kara na uku fasabbih bi sai ka bai tasbih subhanallah wala tasjud ma'a kada ka yi sujada tare da shi nan yana daga cikin inda ya halatta a yi waliman tawayi saboda ya tsara wani abu wanda wanda wannan abun ba a sa shi ya tsara ba na ya kama imamu ila khamisa idan liman ya miƙe zuwa ga raka'a na biyar da bi a woman ka ya kana wudu ba sallah bai raka'a hudu na ba dan gani sallah bai raka'a hudu sai liman sai ya manta sai ƙara raka'a daya tabi'ahu man ta yaqana mujibaha man ta yaqana mujibaha wanda ya tabbatar da abin da ke wajabtar da bin liman sai bi shi wanda ya tabbatar da abin da ke wajabtar da bin liman sai bi shi bi ma'ana wanda yake ganin cewa sallar daidai ne shine man ta yaqana mujibaha mai ganin cewa tabbas yana ganin sallar a hudu ne kullura da cewa ni ina ganin sallar a hudu ne to ya bi shi eh. nam au shakka fi ko wanda ya shakka game da shi wanda yake shakka ina ganin anya ko liman ba karawa yayi ba ka ina ganin ba karawa yayi ba to in yana tantama to shi ma ya bi liman kawai wadallata man ta ya kana ziyarata shin wanda ya sakankance da kari ba bai ganin cewa lalle an kara din lalle na tabbatar ka na biyar ne kawai sai ya zauna ba zai bi liman ba in jalasa al-awwal Eh, zauna liman ya يزون لمن a كأش biyar tunda ya ma liman subhanallah ya dawo ba liman na ganin raka a hudu ne to sai ya zauna yana tahiya ya jira liman ya je ya raka ɗan shi ya dawo ya tada shi an gani in an tara sai sallama tare da liman an gani na'am in jalasa al to idan na farko ya zauna waye na farkon yau wanda ya tabbatar da cewa eh, mai ganin wajen cimbin liman kenan to sai zauna ya ƙi miƙewa ya bi liman nan shi ya tabbatar da cewa shi a nashi yana da tsayyaki ne tsallar liman daidai ne to mai yakon ya bi liman din wannan wanda wasu ke ganin na biyar ainihin hudun liman da shi a wajen shi hmm. ya kamata ya bi da ya ƙi bin shi shi wani bi sai miƙe na bi shi ne mai ganin cewa ba yana shakka sallah ya cika yawa yana ganin sallah ta cika na bi shi ne mai ganin sallah ta cika ko to mai ganin sallah ta cika sai kuma ya zo sai ya bi ma aka yi na biyar sallar shi ya baci kowanne daga cikin wayannan sun suka fi sallar aka sallar ta baci وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة إذا لمن يسلم كافر كان صلى شيء kamar sallah mai raka hudu sai ya yi sallama a raka uku sabbaha bihi man khalfahu wayanda ke bayansa za su yi mai tasbihi subhanallah an saddaqahu idan ya gaskata wanda ya ce mai subhanallah kamar salatu sai ya kammala sallan shi da ba da salam sai ya yi sujada bayan sallama wa in shakka fi me yasa ya sujada bayan sallama saboda ya zauna ya yi giya, ya ɗauka cewa sallah ya ci rabu za ka mai tasbih zai gane zai kuskure ne saboda haka saboda wannan zaman ya yi tsari zai yi ba'adi wani shakka fi kabari idan ya yi shakka ga labarin wanda ya ce mai sallah da cika ba ta'ala adalai ne sai ya tambayi adalai guda biyu wajaza lahum al-kalamu fi zalik ya halatta a nan wajen su yi magana ce yaya sallan yake ne ya tattauna a gaya mai sallah bai cika makon ko sallah ya cika ya tsana ala ya kira idan ya sakankarce kamala ya tabbatar sallah ya cika sai ya yi aiki a kan yaƙininsa sai ya bar adilai guda biyu illa an tsoron na su kalfo sai dai in mutane sun yawaita a bayansa mutane sun yawa shi yana ganin sallah ta cika mutane kuma suna ta subhanallah ya ga mutane sun mai yawa sai ya bar yakininsa ya koma zuwa ga ra'ayin mutane saboda shi kabaru ahad ne su mutane mutawatirai ne dole za a rinja da kabarul mutawatir akan kabarul ahad wa alaikum salam limani ne misali a raka farko a sallar da ake azantawa kuma jami'a ba zai wuta magana ce jama'a na raka na manta da fatiya ne su gaya musu haka yana cikin sallah ya kuma ta yi a kusa da daga shi wasu wa muqaddimatul juma'a wato abubuwan da ake fara yi kafin jima'i gabatarwa na jima'i makaruhi ne da ga mai azumi an gane abubuwan da ake fara yi kafin a jima'i sun banta runguma da sauransu sai ce kalkubla kamar sun banta makaruhi ne ga mai azumi wal da runguma na'am wal nazari mustadam da kallo mai dawama na'am wayannan sune muqaddimatul jima'a wal la'aba da wasa da mace yin wasa da ita duk wayannan makaruhi ne malik ya yi amfani da wannan matsayin saddu zari'a malik yana da wani usul wanda malik yana wato yana sarrafa sosai duk wayannan gaba ɗaya ba wai haramun bane su karan kansu wato sun maliki ya hana su ne saboda abin da za su kai zuwa gare shi idan mutum ya sumbanci mace sha'awa na iya kama shi ko idan mutum ya rungume ta ko idan mutum ya kura mata ido ta kura mai ido ko suna ta wasa da ita to duk wannan na iya karfa ya sanyawa ainihin ya bata alwalan shi ko kuma ya bata azumin shi to shi yasa amma idan mutum yana zama mai karfi da sosai ta inda koda ya kalli mace ko ya yi wasa da ita ko ya yi kaza ba abin da zai faru to wannan babu komai an gani amma mafi yawan mutane sun suka yi wasa da iyalansu to wani abu yakan faru shi shi za malik sai ya yi kudin goro ko ya ce mukaddimat tarjima a lisa'il mukaddimat na saduwa wato makaruhi ne ga mai azumi don kada ya janyo mai abin da zai bata mai azumi na'am in salamatu min zalik in an san kubuta daga wannan in an san cewa an kubuta daga min daga jima'i din idan mutum ya san cewa in ya sumbanci matarsa ba zai take ta ba in ya san cewa in ya rungume ta ba zai take ta ba misali a nan wajen tun da dai kawai nan ya tsaya iya nan ya tsaya to makaruhi illa haruma alaihi zalik in ko ba haka ba hakan ya haramta gare shi in ya san daga sumbanta ko runguma zai zarci to haram na'am lakinnahu in am zanu dhalik sai dai cewa shi idan yayi maziyi daga haka to ramuwa ya hau kan shi kawai in maziyi yayi ramawa zai yi in amna fa alayhi qada amma idan ya yi mani to zai rama kuma yayi kafara hmm. to a wajen maliki azumi 61 zai yi an gane wannan to saboda haka amma kaga da ya tabbata cikin fatawa shi ne don mutum ya fitar da maziyi wajen wasa da mace babu nazin da ya nuna azumin shi ya karye sai dai za mu malikiya su suna ganin azumin ya karye a gani imamu na ashafi yana ganin azumi bai karye ba saboda babu nasi da ya nuna karyewa azumi don fitowar mazi Allahu alam mu ramadana mustahabbun muraddabun fihi eh wato sallan asham ne tsayuwar ramadan abun kwadaitarwa ne a mustahabi ne kuma abun kwadaitarwa ne a cikin sa manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya ce kama ramadana imanin wa man kama ramadana duk wanda ya tsayi war ramadana yi sallar asham saboda imani da kuma neman lada kira lahu ma min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa yastahabbu al bi an so kaɗaituwa da shi an so mutum yi sallar dare shi kaɗai. lam masajid idan ba za a wofintar da masallatai ba in ka san cewa idan kai ka je gida ka yi sallah kai kadai masallatai ba za su watse ba a gani in ka san masallatai ba za su watse ba to kawai kai sallah kai kadai amma in ka san saboda kai masallatai za su iya watsewa a nan wajen sai ka tsaya kar ka kai sallah kai kadai kai sallah tare da jama'a kun fahimce ni ko in ka san cewa masallatan ba za su watse ba ka yi sallah tare da jama'a kamar kai liman ne kuma kana da tasiri wajen kwadaitar da mutane a zuwa sallar dare to kasancewa idan ka janye to masallacin zai watsi to su a malikiya wato na firgiri gaba daya ya fi dacewa ne a yi shi a gida su a wajen sallar asham to amma abin da ya fi tabbata shi ne kaga sallar asham su sahabbai abin da ya tabbata a gare su na shi ne yin sallar asham a masallaci ya fi ya sanya umar dan khattab ya sanya limamai guda biyu ya sanya tamimu tari da kuma wa da kuma ubayyu bin ka'ab yake su kula da yin sallar tarawi ga mutane saka yin sallar tarawi a cikin jam'i ya fi lada ya fi falala akan yin sallar akan yin shi a gida kun gane ku amma sauran sallolin dare ba sauran sallolin dare a yi a gida shi ya fi manzan Allah yana cewa cikin hadisa Abi wurera abdullu salatil mar'i fi bai illa illar maktuba fiyayyen sallan mutum shi ne ya yi a gida ɗaya sallar sallan farilla kawai kun gani kuma gashi nan sabbin sun yi a akan sallan asham a masallaci Allahu a'lam na'am idan mutum ya fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba su a wajen malikiya zai rama ɗaya ne kawai a gani shi wajen ibn hazam ya ce wa ya a rama kawai inda aka ce a rama ka fara ma ya hukan mutum in mutum ya yi jima'i amma fitar da mani ko fitar da mazi a wajen ibn hazam baya karyawa wajen imamu shafi mutum zai azumi ɗaya an zai yi azumi ɗaya ne babu dalilin kafara kafara ana yin shi ne kawai kan jima'i a kafara akwai ciyar da miskinai sittin sannan kuma mutum ba zai iya ba ya yanka bai wa ba zai iya ba shi ne ya yi azumi zai iya tara su gaba ɗaya da babin ce ba zai huta mai shi shi ne ba na abu fa nan? duka bayi da hali ba zai iya yin akwai shi abu hanifa yana ganin ma kana iya ba mutum da ya abincin abincin sittin ka tara wa mutum daya in dai mutum daya zama shi ne mai bukata na da fitar lissafa abincin ne amma ka rika mishi nace idan mutum bai da halin ba zai iya yin sittin ba sannan ba zai iya ciyarwa ba yare kasance kenan ba wanda zai iya ko ba zai iya yin shawuya ba ba eh, ba tunda ba wayannan dama ga yadda wuya ga magana ciyarwa ga magana azumi in ya zama to kwata-kwata ba zai iya ba talaucin shi ya kai ita fala wajiba ma al'ajar babu wajibi tare da gajiya sai ta inda gabari eh, in ce da shi safa da rana shi kenan kuma za a bashi abinci ne ba sai an dafa ba a eh. yi shi abinci kawai an ce ne a bashi abinci kawai da zai ci in ka bashi abinci shinkafa in shinkafa ka bashi ka nika min shinkafa shi zai da zai da shi hmm. in ka bashi wannan zai iya dafa wasu biyu shi wannan shinkafa ya ci abinci na'am wai ilalin nan da mu a ramadan din mutumin da ya fitar da mani wurin jin daɗi kuma wanda ya fitar wurin firgici ko da hukuncin sa wanda ya fitar da mani wajen jin daɗi daban wanda ya fitar wajen firgici ko an mai bulala zai fitar da mani wannan kawai zai wanke jikin shi ne ba komai zai wanke jikin shi ne kawai ba abin da ya hukar shi inda ya fitar da mani ta hanyar firgici ne hmm. kuma salam na mai loba wanda ba shi da kaciya mai muryar mace hmm. نعم بسم الله الرحمن الرحيم العزية نعم فصل فصل كل duk wani mai rai shi mai tsarki ne ba duk wani mai rai mai tsarki ne shi adamiyan au gairau shin dan adam ne shi ko wani sa wa kazalika arab kenan a wajen malikiya hatta alaji mai tsarki an gani jaki mai tsarki ne kare mai tsarki ne tunda ya ce duk wani mai rai adamiyan aw ghayruhu shi dan adam ne ko wani sa na'am kazalika araku haka nan gumin sa mai tsarki ne da alaji zai gumi zai goge ka da gumin sa mai tsarki ne wa lu'abu da yawun sa yawun sa mai tsarki ne kaza su maliki ba su dauki yawun kare da jaza ba ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce uhuru ina ya adikum hmm. idza walaga fil kalb an yaga sila husa ba a marrat kula da bi turab tsarkin hmm. ƙwaryar ɗayan ku idan kare ya yi lallage a cikinsa ya wanke so bakwai wa farko da turbaya a wasu malikiya sun ce wato yawu kowace dabba mai rai yawun da mai tsarki ne kenan yawun kare ba matsala bane a wajen malikiya an gane wani ko menene shubuhan malik malik ya san da wannan hadisi da na kawo shi malik shubuhansa ne. ai karnuka suna yin farauta kuma an ce abin da kare ya yi farauta ku ci hmm. kare wanda aka yi wa training to tun da dai an ce ba kiji da jaza ne me yasa kuma ya fi kamo abu kaci to za ka ce ba ai abin da yake faruwa shine kare idan ya yi farauta ya kawo ma ba wai nan take za ka zo ka kama ci ba ai sai ka wanki sannan kuma sai ka dafa ko duk wani abu mai dajin ka zo ka wanke shi ka dafa shi ai shi magana ya kare a gani so da wa ma allamtum min al-jawari kai to allibu na kunna mimma allamakum Allah hmm. fa kulu mimma amsakna alai wa zkuru isma Allah alayhi to shine shi wa malik ya za a yi tun da an ce najasa ne ya wunsa a ce kuma yayo ma farauta ka ci babu shubha a cikin wannan shubha ne kawai a wajen imam malik amma gaskiya ba shugaba ba ne allahu alam in kare ya kamo abu kafin ji sai na wanki in kare ya kamo abu dole sai an dafa mutum ba zai zo kama shi danye ba ko ma ina iya yanke daidai inda ya sa baki ba shi ba daidai inda ya sa baki zan iya yankewa to malik ya dokar ne da shubuhat amma nassin yana nan yadda yake nassin ne sahi al yaqin la yazulu bi shakk hmm. yau da hadisi tabbas hadisi ya inganta to wayannan shugobi da suka kewaye al'amarin dan baka iya warware shi baya nuna cewa hadisi ba gaskiya bane dan warware shubuha ya danganta daga wani mutum zuwa wani mutum shine eh, za ga wani abu na shubuha ne za a jito ma da shi kaza yadda za ka yi da shi amma wannan baya nuna kuma cewa hujjar da kawo ba hujja bane hujjar yana nan a matsayin hujja amma shubha ya dan girgiza kai ne akan al'amarin sai ka nemi yadda za ka yi ka warware wannan shigo haɗin an gani amma ka kasa warwarewa sai ka ce maganar da ka kawo shakka ne shubha ne kuma shubha ba yaƙini ba ne a yaƙin la ya zuru da shakka eh, yaƙini ba ya gushewa da shakka an gani almuhim kare da jasa ne shi bakin kare da jasa ne ba ya halatta a ci kare sannan ba ya halatta idan kare ya sa baki akan abu ba za ka ci wannan abun ba a gari allahumma sai dai za ka wanke shi na'am sai kuma salam sai ka wanke ka wanke daidai wajen ka kwariya ne kawai aka sha wanke su bakwai kwarya in da ya sama yawu a wajen ya kuka da yawu ya kan sai ka wanke a kuka ma jiki ba ai babu wani abin da ya ma jiki babu abin da ya taba kayan kare da jikin shi ba ko mutum shi shi jikin magana wanda ne gaba ah, da a wannan ya fito daga bakinsa wa shi ne duka wani na'am wa mukhato da kakinsa kaki idan yayi kaki to wannan kakin shi ma mai tsarki ne wa da hawayensa وبيض دقنشي da kwanshi بند ban da bara gurbi a gari kwai mai tsarki ne duk wata dabba gaba daya har maciji kwanshi mai tsarki ne ban da bara gurbi da zalin mai dugu wal mutaghayyirul wanda ya canza yana wari wanda ya canza yana doyi to wannan shine bara gurbi shi shine najasa ne a gani inda malik

yanzu tuwo tuwo yanzu ya zo ya canza ya kwana da kwanaki lalace daga bayan sai goga mashi ya ci bazi shi ke koko ko fura an ajiye shi ya daɗe da ya daɗe sai zo ya gurɓata ya zo yana ɗan yin wani hamami hamami to ya a gane al'amarin na buƙatar nasi saboda akwai ƙa'ida cewa al'asalu baka'un zimma min al-huquq wal wajibat illa bi dalil asali wuyan kowa ya kubuta babu abin da ya hau kanka na wajabci ko haramci ko karhanci ko musabaki sai da dalili kafin ka ce wani haram da ka kai kaza sai ka kawo dalili in ba kawo dalili ba to mutum zai tsaya kan asali al'asalu ba ka'u ma kana alama kana asali komai zai tabbata yadda yake sai an samu nasin da ya da shi kaza tunda na san komai asali shi halal ne to yanzu a ce idan yanzu kwai ya zambara gurbi ya zama najasa kaga yana buƙatar a samu nassi in ba a samu nassi ba to ina nan kan asali na ko ban yi laifi ba ga Allah baya halatta ka bi dokan wani mutum ba tare da ka samu wani nassi mai ƙarfi akan matsalan ba ko da babban malami ne mai daraja kamar Imam Malik Allah ya masa rahama a gare babban malami ne wanda duniyan ahlus sunna sun sallama mishi a wajen ilimi da takawa amma in ya kawo abu kai ko da abubakar da umar ne ya zama to sun kawo wani abu aka samu sabani a kan shi to babu nassin da ya zo ya tabbatar da shi shi nan ka bar shi kawai sai an samu nassin an gane wannan ko saboda al'asal baratu zimma na'am na'am kowa ya da aka rahama da eh ba duka ne kan ra'ayin malik ba akwai abubuwan da ɗaliban malik kamar mazhaban malikiya ya tattara ne kan abubuwa akwai fatawan malik din kanshi akwai fatawan ɗaliban sa jiki akwai fatawan mutu askari a gani shi ne ɗin ɗan bude da cewa ba a jingina duk wata fatawa wanda ba na imam malik ba zuwa ga mazhaban malikiya hmm. shi a shi bude a cikin gida ya tattala ya ce ba za ba malikiya fatawan malik ne kadai ba za ba malikiya ya ce fatawan ibn kasi fatawan sunun fatawan waye ibn abubuwar waye su mazhaban su ne su ba ba mazhaban shi ba Kama a yanzu a istilahin malaman wannan zamani fuka hana wannan zamani duk wani mutumin da yake cikin malikiya ya ba da fatawa za ce mazhaban malikiya a'a ya danganta wani lokaci ai wani ne daga cikin malikiya ya faɗa wani ibn qasim ne ya faɗa wani lokaci tunun ne ya faɗa wani lokaci ɗaya daga cikin ɗaliban malik ne ya faɗa a gane wannan so daga idan a dungule cewa ake maza wa malikiya cikin istilahin da muke amfani da shi amma ba dukkan fatawa bane na malik shine ba dukkan kazanta bane da jinsa yanzu majina ba kaci kazanta ne amma kuma da yasa bane shi an gano wannan idan mutum ya tofa maka yawo zaka mutum na jin na jin kyama amma da mutum da mutum zai zuba ma yawo a cikin ruwa zaka iya lura da ruwan kawai kyama kake ji an gane saka ba ba laifi bane wannan al'amari shi wannan ma eh. shi ne asali duk warin da ya yi asali shi ne mai tsarki ne sai an samu nassin da ya mai da shi mai yasa an gani ku je ku binciko na ba da aiki a ji a binciko wani nassi ne ya mai da faragurbi ya zama da yasa in ya zama to dalili kamar yadda nake in ya zama dalili shi ne daɗewan shi ya canza to kenan da abin da ya daɗe ya canza ya zama da yasa in fura ya canza ya daɗe ya zama da yasa in tuwo ya canza ya daɗe ya canza ya zama da yasa ko kuma bar gurbin ne kawai aka ware wai ne kawai aka ware da wannan hukuncin shi da tambayin a je a yi research a ta yi a kwaso littattafai a dubo za mu ji amsa da za a bayar na? a kwaso kayan aiki wani gudun al'adami fi hali hayati Nuna ɗan adam yau kun gani misali a mazhaban malikiya su malikawa suna daga cikin mutanen da samsan ba sa takaliji su mafi yawan manyan malikiya na ba sa takaliji da imam malik sun yadda malami ne mai daraja mai zurfin ilimi mai tsoron allah mai kaza an gani amma kuma ba sa takaliji da shi da suna takaliji da shi da kawai fatawan malik ne kawai zai tattara cikin mazhaban malikiya amma za ka cikin mazaun malikiya sai ga akwai mangaru guda hudu ko biyar tun mutu mangarin mangarin ɗaliban shi ne na jiki shi malik ya ce kaza su zai ce su a'a su ga fahimtar su nan kaga suke nan imam malik allah ya masa rama ya masa tarbiyya akan rashin yin mai rashin yin A akan cewa kan ku bi ne haka nan sai kun gamsu da hujja na in ba ku gamsu kuna da naku sun ba da ku yi kun gane wannan to saka maza wa malikiya kuka ne da kyau duk mutumin da ba da karanta littafin malikiyawa ba zai kamata ya saka dini ba bai kamata ba suna ganin kawai ana karanta littafin ne ba a ba su fahimta mai kyau wallahi suna ga zaga yanzu kawai kan bismillah kawai da in aza da basmala a cikin ashmawi ya ce. akwai da ake malik ya ce shi sai a cikin farilla zai dai nafila an gane wa an ibn maslama ibn maslama ce wajibi ne ba da yake mustahabi ne wani yake kaza akwai mai tahalima ko wanda ce kaza sai duk a nan wajen kan istiaza da basmala kawai malik da ɗaliban sun samu sabani su ɗaliban ba su tunda malik shi ne malami duk abin da ya faɗa kawai za mu rufe ido mai tabi ba a'a sai suka nuna kawai su ma suna da nasu fahimta bayan fahimtar malamin su kaza shi wannan ya nuna mana addinin musulunci ba a gina shi kan takalidi ba duk mutumin da ya karanci mazhaban malikiya to ya kamata ya zama to mutabi'in sunna so mazhaban na kwadaitar da bin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am idan shi na'am ilimin na da maliki eh. sa ko sai <laughs> malam mu da muke cewa malikiyan mu ma fahimci kana da littafin malikiyan tuna yanzu a masallatanmu a masallatanmu da muke karatu gaba daya ina ne muke sauke littattafan malikiya daga farko a ƙarshe ga gama yawo ka gani in an zan zo za a ɗan zuwa ɗan karanta ɗan kawai da ahalari da ashimawi ya yi kuma mai sawa a kuma mai sawa a shekara 20 ana mai ta wannan ka gani kuma kuma ana nan ana cewa ba malikiya ake yi a ka abin yana buƙatar a karatu har zuwa ga mudawwana har zuwa ga majaniyar utubiya ai eh, akwai mudawwana akwai utubiya <laughs> ina sai nan gaban Allah ya ba da iko su waɗannan ma a fahimcin su guna in muka fahimcin su Allah ya sa wancan za a karanta ga to shi kenan amma sai mu da wannan imam ban taɓa gani ba zai iya yi wakila a gidan malaman kuma lokacin da ya kirayi yi ba gaskiya sai ya kama wuta da zaune a ayyukan mutasar a wata malaman kuma ya mai da shi ne kawai kamar yadda yake sauke shi da yadda yake karanta da shi an gani yadda yamma mutasar karatu ya ba a cewa komai na'am walabanul adami fi hali hayati dahiya nonon dan adam a cikin halin rayuwarsa mai tsarki ne nonon dan adam ba in yana raye mai tsarki ne in ya mutu ba kenan mace in ta rasu sai yaron na tsotsan nono yana tsotsan da jasa ne idan mace ta rasu sai nonon jikinta nonon ya tatso sai ta baki babanka to da jasa ne in muka ɗauki wannan ƙauli din an gano wannan to amma wannan ƙaulin shine raji an a guduba sharhin wa labanul adami fi hali hayati dahir wa kaza ba da mauti ba da mauti sai ce wa kaza ba da mauti ji sharhin ba shi na ba za malikiya ba amin ba ta galibi kaga ya ce wa labanul adami fi hali hayati dahir ko nunan dan adam a cikin halin rayuwarsa mai tsarki zai ce wa kaza ba da mauti haka nan bayan ya mutu ma mene shi na tsarki ne amma bai ziya abai ce bai ziya ya ce kawai inda yana rayu nuna mai tsarki ne amma sai mai sharhi ya ce kai ko da bayan ya mutu ne kaga mai sharhi inda ake maza maliki a takalidi ake yi mai sharhi shi wa mai zai yi zai bi shi ne to shi addini ba na kowa ba ne addini duk girman malamin ya faɗi magana ya zama to hujjar ba kan fashe bane kana iya kyale mai ba don kare na shi ba yana da daraja yana da ilimi ko malamin ka ne yana da mutunci amma ba za ka rufe ido ka bi shi ba kuma ne kuskure ne ka ce kawai duk abin da malam ya faɗa shikenan yanda wani ke cewa maganin malik da yake da qala Allahu qala rasuluhu to malikawa sun karyata maganar ko su kansu malikawa sun karyata ba su yarda cewa maganar malik da yake da qur'ani da hadisi ba a maganar malik yana karban nakari a gani to nan kaga ya faɗa ya ce nonon dan adam cikin halin rayuwarsa mai tsarki ne sai wani mai ya ce a'a ko da ma bayan ya mutu saboda ya dogara shi ne ce bina an halar ne e eh, an gina shi akan magana wanda shine raji a mazabin malikiya shi shine magana mai muzawu tsari wa arjahul akwali bi tsahara fi mai tattal adami hatta kafara zancen da ya firin jayi tsarki game da mataccen dan adam har kafiri su a mazabin malikiya ko kafiri ne ya mutu ma mai tsarki ne shi duk abin da ke jikin shi mai tsarki ne hannu nan shi faya ma an faya na eh su ba to shi da kuma raji a mazawa malikiya na'am shi shi wannan kiran takalilin nan asalin zuwan shi daga tun da ga ɗaliban da mafi yawa su ba su takalilin ba ga sai shi takalilin ya zo ne karni na hudu bayan magabata sun tsari su kai shi kanshi malik bai san ana takalidi da shi ba haka nan sauran malamai su kawai sun karanta ne kamar yanzu malami yana karanta da ɗalibansa to kuma bayan rasuwa sai su ce kawai ba su yadda abu kowa ba zai shi kun gani kawai malami ya karanta da mu mu tsaya kan ra'ayin shi kar mu bi kowa to wannan shi ne takalidi ya fara amma a zamanin akwai makarantu da yawa masu karantar da fiqh kuma kowane malami yana da nashi fahimta babu malamin da ya ce shi za a yi. to bayan rasuwar kasan dan adam an fi mutunta shi bayan ya rasu ba in kana rayuwa ba wanda ya damu da kai ba kwa ganin kasukan malam jafar da ya rasu sai wani ya ɗauki miliyan ka za a ce a sa kasu da yake rayuwa ba a sa haka ba malam bello adamawi allah ya jansa da ya rasu kawai sai shi a sunna tv sai shi a african tv sai shi a kaza sai shi a kaza amma da yake rayuwa kila ma ita nema a ake sawa kullura shi ɗan adam wai in ya rasu an mutunta shi eh kamar yanzu haka ko ina yanzu ko ina gashi gashi ana hmm. wani zai kashe kuɗi don a sa shi a cikin wannan karatu din eh. na na gane na gane kaga da za yaro bai iyayensa sai ya rasa iyayen duk wanda ya ta kuka da ma a ce baban shi yana rayayya ya mishi biyayya ko in kana da kuɗi baka sanin darajar kuɗin sai ka rasa a lokacin da kuɗi ya kukuce ba sai ka san muhimmancin kuɗi a da kuɗin nan ba karamin taimako na yake ba yanzu ne na san amfanin kuɗi da sauran to da a ce zai dawo za ka rike shi da kyan <laughs> manzo matul khurtubi kinan wayannan za a iya cewa tun da wasu ko sun bayan su ma sun rasu ne ba inda suna nan su ma da sun yaki wannan takalilin da ake yi daga su takalidin da ke cikin nau'in nan shi ne na cikin gida za ce karka wuce daɗin منظومة القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرائض الوضوء باب فرلان الولاء فرائض wakila fiya innaha samaniya eh farila alwala ina ne fara'idul wudu'i sab'un alwala guda bakwai ne masu gudana saba'un jariya ta kalmar jariya budurwa kalmar jariya jirgin ruwa inna lamma kagal ma amalna ku bil jariya mun dauke ku cikin budurwa a cikin jirgin ruwa jariya budurwa jariya jirgin ruwa jariya shi kashi shi ruwa abin da jariya kashi shi a mai yawa mai gudana fadilan alwala guda bakwai ne mai gudana wakila fiha ha samaniya an ce game da fadilan alwala takwas ne har an yi tagalidi yaran kajan kuma mazaba malikiya ya kowace maza ba yaƙi da tagalidi kaga da sai a tsaya kan bakwai din amma ga shi an yi sabani a cikin mazhab wanda ya nuna ba wai kawai ana rufe ido bane a isabin malami a fahimci wannan wakila ha ina ha samaniya an ce dangane akwai abahari wanda ya kara um, a maudi'un ayar a bashi ba ya kara menene dukkanin waqti fardun ko hmm. wa duhur fardun eh dukulul waqti ne ko oh a ah, wani ne wani ne ya kara da gani wallahi alwala ne wannan ba na sallah ba ko eh wannan wal jasadu tahir ba'da al-abhari fa hiya idan samiluha bin nazari hmm. wal jasadu tahiru ba'da al-abhari imam al-abhari ya kara jiki mai tsarki wato inda ya zama to jikinka kamar misali a nan an mun fitsari a nan wajen to ne alwala bai yi ba kamar yanzu yaro ya fesa mun fitsari a kafa na nan ko da ba gabobin alwala ba ne ko da ba gabobin alwala kamar ce na aka wani fitsari na sanin ba wajen alwala to sai na yi alwala akwai fitsari a nan alwalan bai yi ba a wajen abalin amma sauran ka ce zuwa kawai za ka sa ruwa ne kawai kawai sanin shi kabar ne dai ke da mutum ya yi alwala sai ta ka fitsari kun fahimci magana? saboda wannan waljasaru ɗaya ɗin sun yi saɓani shin farilla ne ko ba farilla ba ne suka ce ba dole ba ne ba dole bane in nayi alwala a cewa jikina ba ni jasa ba zai yi wa jikina ba da jasa inda ba gabobin alwalan ba in na gama alwala sai wanke shi na'am wakila sittun inda badin nasu an ce kai shida ne a wajen wasu mutane wasu malamai suka ce shida ne na alwala wakila kamsun inda zil kiyasi. tuna aka ce biyar ne a wajen ma'abucin kiyasi shine babban malami Abu Hanifa Allah ya masa rahama hmm. shi Abu Hanifa ya ce farilla alwala biyar ne kawai shi iya wanda ya zo cikin qur'ani kawai shi ne farilla da abin da ya zo cikin hadisi ziyadatu ne ala nas fa huwa naskun awwalu hanniyatu wa ma'u sa'id eh ba san fara da yake yake na waje ne hmm. sai suka faɗi cewa Abu Hanifa amma duk sauran da suka shiru nasu ne sabanin cikin gida ne nam awwalu hanniyatu wal ma'u sa'id min rashidin aw sa'irin aw na farko shine niyya da kuma ruwa mai tsarki na farko shine niyya da ruwa mai tsarki sannan min raki na ruwa mai wanda yake mai tsayawa da wanda baya motsi kamar ruwan rijiya ruwan tarki wanda baya gudu shine rake ausa irin ko mai gudana ruwa mai gudu kamar na rafi ko au ko mai digowa daga sama shine ruwan sama duk wannan tsarki ne وثالث الفرائض mazkura مثل جميع wajhi إلى المستورة ثالث الفرائض المذكورة na uku daga cikin farillan da yake abin ambatawa wasu jami'il shine wanke dukkan fuska al masfura banda inda yake alulube ina ne alulube wanke dukkan fuska hmm. banda inda gemu ya rufe da inda gemu ya rufe ba dole bane sai ka cika ruwa inda gemu ya sa ruwa ai gemu ya lulube ma shi to nan wanke nan iya inda ba gemu sauran da ruwa ya amma ba ba za ce wani ruwa ya taɓa shi ya jika shi ba nam warabi al-mafruri fasma minni rasul yadayni qul ma al-miltaqaini na hudu daga cikin farillai fasma minni ka saurara daga gare ni shine wanke hannaye ka ce tare da marafikai wanke hannaye tare da marafikai na'am me ma'anar tare da marafikai akwai eh? tare da eh me ake da wannan eh, yau a shigar da shi ya kai hannun a kai karshen shi amma in an tsaya nan ba ma abin ne in ba a shigar da marasutan ba ya zama a nan ila a gane ku yau wannan ila na inti haul gaya kenan in an tsaya kafin a gama kaiwa karshen murafukan ya zama inti haul gaya amma in an shigar da shi ya zama a to su sun fasara wa aydiyakum kuma ilal marafik, wa arjulakum kuma ilal kabayn da cewa wato ma'anar shi ma'a aydiyakum ma'a al-marafiq aydiyakum ma'a al-ka'bayn kenan eh wa alaikum salam haddana haddana don wancewa farko sunna ne yayi to dan ka tsallake shi a na kaballu a kasu a kuskure ne daga nan mutum zai fara mutum zai fara daga wuyan hannu har ƙarshe har wuyan hannu na'am na'am wa alaikum salam wanda ibn rush da aka kona mai tsarki ne ko ruwan ac din nan nan kunna ac sai ruwan na daga mutum sai tara ya alwala da shi mai tsarki ne wa mu da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المراهقة لأنها للبالغات لائقة وعمره الجارية كأمرتي بدروة المراهقة ودتاكو سنبلغة إذا شيء مراهقة لاهقة بدروة تاكو سنبلغة لأنها لاهقة بالبالغات دومون تعرف riski balagagu ita mai riskan balagagu ne ita kun gani ka umarci budurwa ta kusan balaga cewa ta sanya ta sanya lullubi za ta yi sallah budurwa ku gane wannan budurwa ta kusan balaga in za ta yi sallah ta sa lullubi li'annaha la yakatu bi baliga hmm. domin ita tana riskan balagagu ita a bar riskarwa ce da balagagu wa kullu man sallat bila kina'i to idu fil waqti bila ali ra'i hmm. wata ta yi sallah ta lulluba jikinta amma ba ta lullubi ba ta sa kamar ta sa a tamfa ya kawai ta sa ta daura zani ta sa riga sai ta yi sallah ta sake fil da cikin cikin lokaci ba tare da jayayya ba kiran musahabi mm, su a malikiya kenan lullubi a cikin sallah kenan a nan wajen musahabi ne in ta riga ta sa kaya a jikinta an gare amma zahiri gaskiya abin da ya zuwa wajibi shine wajibi da shi wannan dole za ta yi sallah ta lulluɓe jikinta da kyau na'am wa'alam bi anna sunnata salati mu'akkaratan qaddamtu awal aqati kasani lalle sunnonin sallah mu'akkada masu karfi qaddamtu na gabatar da su a can bayan sunnonin sallah wal ati la shi afiya mai zuwa mai zuwa nan gaba shi ne ba komai a cikinsa mai zuwa la a'a babu wala yu'assiru baya tasiri wa ha ana mufassiru fi zikiri gani nan ina yin fassara wajen ambatan shi gani nan ina ina mai yin fassara wajen ambata shi zan ambata shi da shi maf'ul yadaini inda zil ihrami wa ba'da wal insatu lil imami maf'ul yadaini daga hannaye a wajen kabar harama daga hannaye wajen kabar harama farilla ne a sunna ne kai a gani amma fa sunna ne wanda dan mutum ya bashi babu komai dan mutum yayi sallah bai daga hannu yayi kabar harama ba yaya mutum yayi sallah bai daga hannu ba sallah ta yi kawai da ya fara sallah sai ce Allahu akbar bai daga hannu haka ba daga hannu yayin kafar harma suna ce ba mu akada ba sahabi. an gane ku wa ba da hudu ta su imami bayan shi akwai yin shuru ga liman shuru idan liman yana karatu kai shuru wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu kai shuru ka magana khilafan lishafi shi shafi'i da liman da mamu gaba ɗaya sai biyu karatu liman yana yi mamu suna yi to ce la salata liman lam ya kara bi umar ƙura'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiya ba da mamu da liman kowa sai ya karanta fatiya in ba karanta ba ka da sallah inda shafi'i ku gani shi a wajen shafi'i idan liman ya yi ruku sai kai sauri ka karanta fatiya ka samu shi kai ka zo ka ga liman a cikin ruku sai ka karanta sai ka karanta fatiha ba sannan ka kamo shi amma kaga hadisin abi abi abi bakara al-ansari ya nuna sabanin haka abu bakara ya tarar da an yi ruku nan take yi ruku a bayan sahu sannan ya shiga cikin sahu manzo Allah bai ce mai me yasa ba karanta fatiya ba saka wannan fahimta na shafi'i mai rauni ne Allahu a'lam ku gane wannan ku eh nuna ashir ba wani shafi yadda ka yi in ka ga liman yayi ruku ka tsaya ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha din ko da liman ya dago daga ruku sai ka yi ruku ka kamo shi to haka ake yi ko da liman ya dago daga ruku bayan ka karanta fatiha sai ka je ka yi ruku ka dago ka bi shi sujada wannan shine mazhaban shafi'i an gani na'am imamu shafi'i yace tayi mana yana da ya ɗago daga rukuwa ke magana ba kan sai ka yi rukuwa kai maka ɗago ka shi shi ne karatun fasiyar sai ka yi shi yau ka zo ka tarar liman ya yi rukuwa kai zuwa ga kenan sai ka fara karatu kai ka bara har ba ka fara karatun fasiyar shi wanda ya ɗago ka ƙarasa kana tsaye ka ƙarasa sai ka yi rukuwa ka bi shi shi ya riga ya dago ka dago ka bi shi ka rubuta jira ibnu ashir wanda aka cire natsuwa akwai natsuwa mana karatun fatiya kai ba an ce baka samo shi ka yi karatun fatiya ka lafiya lafiya aya bakwai ne a ah, ba su sau, sauri daidai gwargwaro kila kana duba limaman ku ne na'am bismillahir rahmanir rahim eh. من ذكر الحدث او او به gulib ان بادر الخروج من اول nudi duk wanda ya tuna da hadasi aw guliba bihi ko hadasi ya rinjaye shi yana cikin sallah yana matse bayan gida yana matse fitsari sai fita yana matse rigi, sai rigi ya rinjaye shi kuru da min ha eh in yayi gaggawan fita daga cikin ta wannan ba, an zo ta kadi me yake nufi magana ke ba an bari ki ba ta wa badalan li sadin bi muqtadin ala al-imam ghayru fa yawa ya baci ga mutumin da yake koyi da limamin da sallar shi ya baci sallah ya baci ga mutumin da yake koyi da limamin da sallar shi ya baci gaira farkin munjali banda wani furu'a wanda yake bayyananne akwai wani furu'a wanda ko da sallar liman ya baci naka ya baci ko da sallar liman ya baci naka ya baci ba amma asali in ji malikiya in dai sallar liman ya ɓaci naka ya ɓaci ɗari wasu rasta a sanar man zakarar hadasa duk wanda ya tuna da hadasi a hukuli ba yana cikin sallah sai ya tuna ai ya yi maziyi bai wanke ba ko yana cikin sallah sai ya tuna ya riga ya yi rihi a gani to shi ne ko kuma rihi ko kuma hadasin ya rinjaye shi yana sallah sai abin ya rinjaye shi in ba zarar kurus in ya yi gaggawan fita min ha to wannan sallar bai ɓaci ba in ya gaggawan fita shi kenan sai su su ci gaba wani ne ba ta kadimu mu'tammin an san su masu koyi da liman su gabatar da wani ya cika musu ya timmu bihin ya cika musu fa in abahu in farad idan ya kiyarda to su kadai kowa ya shi kadai ko su gabatar da wani ko su gabatar da wani an gane wannan to kaga a nan wajen malikiya sun yarda su kuma shi kuma zaɓin imamu ahmad asali dan sallar liman dan liman sallar shi ya baci da shafe ka ba in liman kana bin sun sallar shi ya baci kawai ka ci da sallah <laughs> na matan gani so da wannan hadisi wani hadisi na rike cewa na lakum fa in asabu falakum wa lahum fa in aqda'u falakum wa alayhim yi muku sallah in sun dace kun samu sun samu in sun kuskure falakum ko kun samu su kuma ya shi su shafa kuma ya eh? ya ce in ya kita in ya kowa sai biya sallan shi eh, ce ba da sallan wani na liman wanda aka tura ya zo ya liman a cikin kun sa wani ya ce ba zai yi ba na'am ya yi inda ya lulluka jikinsa duka a wajen sallah amma kansa fita unguwa da shi ba sun za a fita unguwa sai an yi shiga mai kyau sosai an sa hijabi cikakke eh yi inda ba mai faɗi mai kauri mai tsawo eh yi inda za su yi sallah yi sallah da shi sallar su ta yi kawai ya tafi abin shi eh, kawai ya je ya lura ya sake sallah sun sallar su ta yi shi bai yi alwala ba sai ya sallah sai daga baya ya tuna kawai abin da zai yi shi ne ya sake sallah ba sai ya gaya ma sauran mutane ba zai samu su shakka ma a to sarki wannan wannan farko haɗin zai wahala mutane <laughs> eh, shek wannan a bayan da ya magana idan zama masu sallah kafafuwan a waje wasu wurare da ya kamata ko a tamfa a tamfa kayan amma da cikin kayan ko ina amma wajen fita unguwa ne ba za ta wuce akwai bambanci tsakanin lullubin fita unguwa da na sallah za ta fita unguwa dan ta ko kuma za ta zo masallaci to dole ne ta ta sa hijabi idan ta sani ne amma gida za ta iya sa da abin nan ta rufe jikin ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk